Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis goma sha tara ga watan Janairu da shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai. To Hadiza ga kanin labaran. Hukumomi a kasar Pakistan sun faɗa jiya Laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga bangaren kan iyakar ƙasar Iran da ke tsakanin ƙasashen biyu ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu. sakatirar baitul malin amurka janet yellen da mataimakin premier china liu he sun yi alkawarin yin aiki tare kotun kolin isra'ila ta yanke hukunci cewa dole prime minister benjamin netanyahu ya kori babban na hannun damansa daga sabuwar majalisar ministocin kasar kanan labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji tattaunawar wakilinmu Umar Faruk Musa da wasu masu sharhi kan sha'anin tsaro game da dala biliyan da shugaba Buhari ya ce ya kashe domin kwato wasu ƙananan hukumomin jihar Borno daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Sannan kuma a yayin da makonni kalilan suka rage a gudanar da babban zaɓe a Najeriya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa hukumomin ƙasar tabbacin goyon baya domin samun sahihin zaɓe. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, Alheri za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomi a kasar Pakistan sun faɗa jiya Laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga bangaren kan iyakar ƙasar Iran da ke tsakanin ƙasashen biyu yayi sanadin mutuwar sojoji hudu. sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar panjigur da ke kudu maso yammacin lardin baljistan sanarwar ta ce 'yan ta'addan sun yi amfani da ƙasar iran wajen kai harin kan ayarin motocin jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyakar ƙasar sanarwar ta ƙara da cewa an bugaci bangaren iran da su farauto 'yan ta'addan da ke gefen su na kan iyaka fiye da kilomita 900 nan take babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin ofishin jakadancin iran da ke islamabad ya faɗa a shafinsa na twitter cewa iran ta yi allah wadai da harin ta'addancin da aka kai kan sojojin pakistan ta'addancin abu ne da yake damin iran da pakistan ofishin jakadancin ya ce lamarin yana barazana ga dukkan kasashen biyu wani jirgin helikwafta da ya hatsari jiya laraba a wajen babban birnin ƙasar ukraine ya kashe akalla mutane sha hudu ciki har da ministan harkokin cikin gida denis eh, monasteski da wasu manyan jami'ai ma'aikatar a jirgin da wani yaro a ƙasa jami'ai sun ce hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara a brabari wata unguwa da ke gabashin take gabas da cape kawo yanzu dai ba a bayyana dalilan da ya sa jirgin helikoftan ya faɗo a lullumin hazo da safiyar jiya ba ko hatsari ne ko kuma yana da alaka da yaƙi ko da yake a baya-bayan nan ba a samu rahoton fada a yankin babban birnin ƙasar ba shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a telegram cewa ya umarci hukumomi su binciki dalilan da suka haddasa hatsarin zelensky wanda ke magana ta hanyar faifan bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya a davos na ƙasar switzerland ya ce hatsarin yana da alaka sosai da yaƙi da rasha inda ya kara da cewa yakin yana da fuskoki da yawa ba wai a fagen yaƙi kaɗai ba. Zaleski ya kira hatsarin da mummunan tashin hankali ya ce ana ci gaba da tantance adadin waɗanda suka mutu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Premier China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare don warware batutuwa da suka shafi kudaden sauyin yanayi da kuma buɗe hanyar tattaunawa a tsakanin manyan ƙasashen duniyar biyu masu ƙarfin tattalin arziki da take magana da manema labarai a farkon tattaunawar tasu yalin ta ce duk da akwai ɓangarori da suke da saɓani kasashen biyu na da na da alhakin tafiyar da bambance-bambancensu da kuma hana gasa daga zama wani abu na kusa da rikici Liu ya ce China a shirye take ta yi aiki tare da Amurka don ci gaba da tattaunawa da musaya da neman matsaya guda. Ganawar ido da ido da Yelinda Liu ita ce haɗuwa da wasu manyan jami'ai suka yi tsakanin ƙasashen biyu tun lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban China Xi Jinping a Bali na ƙasar Indonesia a watan nuwamba bara. Madalla Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewar gwamnatin tarayya ta kashe dala biliyan ɗaya domin kwato wasu ƙananan hukumomin jihar Borno daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. shugaban Buhari ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake karɓar lambar girmamawa a ƙasar Mauritania. Ganin yawan kuɗin da kuma irin matsalolin tsaro da ake fuskanta har yanzu, Malama Mun Sale mai shari kan sha'anin tsaro a Najeriya na ganin cewar kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. kamar yadda ya shaida mu Umar Faruk Musa Abuja. inde za a kashe har dala miliyan dubu ɗaya. ashe yaki da ta'addanci a Najeriya ya ci biliyoyi da yawa na dalolin Amurka kuma har yanzu ba sami yadda ake so ba. Amma shugaba Buhari ya nuna cewa an saya kayan yaƙi makamai da dai sauran bukatu na wannan yaƙin daga ƙasashen waje musamman Amurka. Ba ganin watakila kayan yaƙi ne ke da tsada ba wai a yawan kuɗi kawai kamata a duba ba. to gaskiya abin da ake ta baba mutan kasar ake ta baba shine kan shugaban Buhari ya hau ya ce shi yanzu zancen cewa dinga da su so makamai daga waje ana kawo Najeriya ta kau sai tsakanin gwamnati da gwamnati a kawo Najeriya ya amfani da shi wajen yaki da ta'addanci amma duk muddin za a ba 'yan kwangila aiki su so makamai to tabbas za su kara nasu riba a ka kuma ba lalle ba su so sabbi gau za su iya sayo wanda aka musu kwaskwarima a matsayin sabbin. Amma wannan matsalar yanzu ta bazu zuwa sassa na Najeriya inda ta'addance ya katutu a arewa maso yamma da arewa ta tsakiya kudin ne ba a sa ba masu yawa gurin ya sanya ba a samu nasarori kamar yadda aka samu a yankin borno din ba ne ko me kake gani matsalar ba wai kudin da aka kashe ba ne a'a akwai almundahana da aka yi wajen kudaden makaman nan sai da ya binciki gwamnatin da ta gabata ita ma sa tana fama da irin wannan matsala na almundahana saboda manyan kwamfanoci da ya nada ya kyauta ce an bincike su wannan kudade da aka dunguza musu kamar yadda yake faɗi ba taba samu wata gwamnati ta ba sojoji kuɗi kawan sa Malam Mamun Sale kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Shi ma Ahmed Zakari mai sharhi kan al'amuran tsaro ya yi tsokaci akan wannan makudan kuɗaɗe na dole Amurka miliyan dubu ɗaya da shi Buhari ya bayyana cewa an kashe domin kubutar da ƙananan hukumomi da ke hannun 'yan boko haram a yankin arewa maso gabacin najeriya inda yake cewa a nawa ra'ayin zai iya cewa daga lokacin da aka sallami hafsoshin sojoji wayanda da suke kulawa da al'amuran tsaro zuwa yanzu za mu iya cewa an samu ci gaba kwarai wajen tabbatar da zaman lafiya a arewa maso gabas. Wa'innan local government da shi shugaban kasa ke magana ba sabuwar magana ba ne duk ɗan Najeriya ya san cewa akwai lokaci da yan ta'adda boko haram suka rike local government a jihar borno har kusan local government guda bakwai to yanzu za mu iya cewa lallai local government din nan an karbe su daga hannun yan ta'addan nan sannan kuma abinda aka yi idan mutum ya yi la'akari da irin makaman da nan yan ta'addan suke aiki da shi da kuma irin kudade da suke samu na taimako wanda Allah kaɗai ya san daga ina suke samun wannan taimakon za mu iya cewa dala dubu biliyan ɗaya da shi shugaban ƙasa yake cewa an kashe ba zai zama abin mamaki ba saboda idan ka lura za ka ga cewa an sayi jirage kuma da wayannan jiragen aka samu samun galaba akan wayannan mutane wayannan hafsoshin sojan suka sauka don su kan. ban ga wani abin da suka tabuka ba da kudaden da aka yi ta su. Umar Faruk Musa murin Amurka a Abuja, Najeriya. tattaunawa wakilin Umar Faruk Musa kenan da wasu masu sharhi kan lamuran tsaro. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Wata babbar jami'ar diplomasiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tattauna da ministan harkokin wajen taliban mai mulki a kasar afghanistan domin isar da damuwar kasashen duniya kan hada mata aiki karatu da rayuwa yau da kullum da ta shafi hulɗa da jama'a mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya amina muhammad mace mafi girman mukami a majalisar ta isa birnin kabul babban birnin kasar cikin dare a ƙarƙashin jagorancin wata babbar tawagar majalisar ɗinkin duniya ziyarar ta na zuwa ne a kusan wata guda bayan da 'yan taliban masu kishin islama suka tsaurar matakan murkushe matan afghanistan inda suka umarci galibin mata ma'aikatan kungiyoyi masu zaman kansu da su dakata da zuwa aiki har sai baba ta gani da kuma hana 'yan mata zuwa jami'o'i hanin na baya bayan nan ya janyo fushi a duniya tare da yin kira da a gaggauta janye wannan hannun amina muhammad ta shaida ministan harkokin wajen kasar amirkan Muttaki a taron jiya Laraba cewa ta kai ziyara ne da nufin shaida halin da ake ciki da ma isar da sakon gamayyar kasashen duniya game da damar mata na samun ilimi da aiki a cewar jami'an Taliban. Kotun kolin Isra'ila ta yanke hukunci cewa dole ne Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya kori babban na hannun damansa daga sabuwar majalisar ministocin ƙasar. hukuncin da aka yanke a jiya laraba ya bayo shugaban isra'ila damar fuskantar rikicin ƙawancen da ke ƙara ruruwa kan karfin kotuna babbar kotun ta yanke hukuncin cewa Ariu Deri, shugaban jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta Shas, kuma wanda ya daɗe yana ƙawance da Netanyahu da ba zai iya zama minista ba, bayan da aka same shi da laifukan haraji a shekarar da ta wuce kuma kotu ta sanya masa sharuɗa bisa kan cewa wani jami'i zai sanya ido a kansa a matsayin wani bangare na yarjejeniyar amincewa da laifin hukuncin mai tsauri da ake sa ran zai zo a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da fuskantar sauye-sauye a tsarin shari'a ƙasar ƙarshen labaran duniyar kenan. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da makonni kalilan suka rage a gudanar da babban zaɓe a Najeriya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa hukumomin ƙasar tabbacin goyon baya domin samun sahihan zaɓe. mahmud ibrahim kwali na ɗauke da rahoton peaceful elections in nigeria send a clear positive message to the rest of the region gudanar zaɓe cikin lumana a najeriya na aika sahihi kuma muhimmin sako ga nahiyar afirka da sauran sassan duniya kalaman madan giovanni biha kenan wakiliya ta musamman ga sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da afirka da yankin sahel a wurin rantsuwar kiyaye doka da oda da 'yan takarar gwamnan Kano a jam'iyyu daban-daban suka yi a Kano. In close collaboration with the NPC ECOWAS Commission and the African Union Ta kara da cewa yayin da take aiki tare da kwamitin zaman lafiya na janar Abdulsalami Abubakar da hukumar kula da ayyukan kungiyar ECOWAS da kasashen nahiyar Afirka ta yamma da kuma kungiyar tarayyar Afirka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa hukumomin Najeriya tabbacin goyon baya ta wajen tsarawa da gudanar da sahihin zaɓe da zai karɓu ga kowa da kowa. In organizing general elections that are peaceful Malam Garba Muhammad Lawal da ke zaman sakataren ofishin Kano na hukumar zaɓe ta Najeriya INEC wanda ya wakilci kwamishinan zaɓe na Kano na cewa. Za mu ci gaba da ƙoƙari da tabbatar da yin zaɓe na gaskiya mai karɓuwa kamar yadda muka saba. Saboda haka muna ƙara godiya ga su wannan kwamiti na zaman lafiya da suka gaito wannan 'yan takara suka zo suka ƙara tabbatar mana da cewa duk abubuwan da za su yi cikin lafiya mu kuma muna alkawari ga dukkan mutanen jihar kano cewa za mu yi aikinmu a bisa doka da oda kuma da gaskiya. Kimanin ayoyi goma sha biyu ne kundin yarjejeniyar ya kunsa kuma aka karantawa 'yan takarar suka ji gabanin surar taɓa hannu wadda ke tabbatar da amincewarsu. I Na amince tare da yin alkawarin cewa zan tallafa hukumomin gwamnati musamman hukumar zaɓe da jami'an tsaro wajen gudanar da ayyukansu na dakile duk wani yunkuri da zai kawo cikas ga zaman lafiya a Kano a yayin zaɓe ko bayan fitar da sakamakon zaɓe. dai hukumar 'yan sanda ta ce ba za ta saurara duk wani ɗan takara ba ko kuma magoya bayansa ba da suka ƙi mutunta wannan yarjejeniya. Wannan takarda ce da suka sa hannu na tabbatar da cewa an yi komai lafiya. Duk wanda ya kauce hanya to ko shakka babu za a gudanar da bincike. Duk wanda fa bincike ya biyo ta kansa to fa aikin mu zamu. SP Abdullahi Haruna Kiyawa kenan kakakin rundunar 'yan sandan Kano. rabaran a tabar kindo da ya wakilci shugaban kwamitin zaman lafiya na ƙasa janar abdulsalami abubakar ya ce za su saka ido sosai a kan 'yan siyasa. Aiki ba ta kare ba. Za mu bi hankali da hankali mu ji a lokacin da suna tafiya a kauyuka su nemi zaben mutane wani irin maganganu suke yi suna zagin juna ko babu. Idan mun ga waɗannan abubuwa suke faruwa dole a kira hankalinsu. In kuma har wata tashin hankali ta tashi to wannan hannun da suka sa yau akan takarda za a yi amfani da ita kamar shaida ne a kotu. Ya zuwa yanzu dai wannan kwamitin zaman lafiya da tsohon shugaban najeriya janar abdulsalami abubakar ke shugabanta ya jagoranci rattaba hannu a kan yarjejeniya a tsakanin 'yan takarar gwamna a goma sha biyar daga cikin jihohin najeriya talatin da shida mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. to a gaida mahmud ibrahim kwari Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuka mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne nunca vuelva. muna so ilimin yaran mu ya samu bunƙasa su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana ɗaga mana hankali. A matsayina na matashi ina buƙatan abubuwa biyar ne a wajen gwamnati. Na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro. Abin da nake so gwamnati ta sa gaba a wannan sabon shekara da matsayina na uba shine a gaskiya harkar tsaro. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan najeriya a halin yanzu shine babban zaɓe da ake shirin gudanarwa a ƙasar a matakan jihohi da kuma gwamnatin tarayya batun da kamar kowace shekara zaɓe al'umma ke bayyana fatan samun ingancin rayuwa ko kuma sauyi a yau shirin domin iyali ya nemi jin abin da jama'a ke so shugabannin da za a zaɓa su sa gaba idan aka zaɓe su domin samun ingancin rayuwa da kuma ci gaban iyali sunana balkisu umar umar lida daga zinariya c muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye na yana ɗaga mana hankali domin yaro yanzu ɗan ƙarami ɗan shekara tara goma sai ka ga ya zama ɗan shaye-shaye barin eriyan mu nan muna fama da damuwan yara 'yan shaye-shaye idan yaro ya yi shaye-shaye sai ka ga yana tunanin a bari maman shi ma yana bubbuɗe mata ido saboda mini wallahi rashin kuwai kula ne da mu da 'ya'yanmu da ba a yi gaskiya tsakani da Allah shine muke so da Allah muna roƙon gwamnatin nan tamu mai albarka a taimake mu mu iyayen yaran nan a taimake mu a taimake mu ga makarantun nan wani ma bai da yadda zai biya school fees na makaranta kin ga kamar ni ina yin sana'a don biya ma yara na makaranta saboda baban su bai da karfi mu ba zai ce mishi dole sai ya ne ba zan shi je yi sata zan shi dan ce mishi in an sa wa to ni na kama sana'a ina harkoki na in yi wani kama nan in kama dan ni har nayi wankau saboda biya yara na makaranta saboda asirin mu ya rufu daga ni har mai gidan nawa to shi ne muke so da Allah a taimake mu mu mata a taimaka mana shi yasa muke kokarin mu mu dan tsinduma cikin siyasa nan mu gani a dan yi da mu saboda ƴaƴan mu na gaba su samu ilimi mai albarka mu mu samu rayuwa mai amfani Allah kuma ya shirya mana yaran mu a taimake mu da Allah Angela da dabar gaskiya kowa ya san insecurity da nan a Southern Zone har karshe ma ba ma iya samun baƙi saboda maganan insecurity na kidnappers din nan sun yawa mana a southern zone ba dama ka je ka sar da doyanka ko shinkafanka ba za ka dawo ka yi bacci ba amma gaskiya matasa sun karbi wannan abin sun sa a cikin aljihunsu kamar sana'a ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki ba ne ko menene zaka ga yara sun gama makaranta suna da masters suna da degree amma ba aiki sun je sun samu ayi bad friends su sa su a cikin wannan halin abun nan na san yana nan a cikin gidanmu ne in ba haka ba ki je kin sayar da doyan ki ba da ki da gida ki bacci ba ba ko ba zai iya zo san cewa kin sayar doya ba sai dan gida so roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance a dan bude wayan sabuwan da da dan taimake tallan eh, yaran nan da sun gama makaranta su samu abin yi ko waɗannan ababen zai dan ragu don gaskiya har mun kace zaka je saudan zone ne za ce sai ku mun dawo don magana insecurity magana kidnappers ya mana yawa inda gwamnatin nan allah ya sa duk wanda ubangijin allah ya iya bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wuraren mu nan don gona kiɗi ma ba ka iya yi ba don insecurity ba ka je gona ba in karfe shida ya yi kowa na so ya koma ɗakin kana ɗaki ɗin ma baka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shirin da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiyar mu iya gani ubangijin Allah kuma ya ɗora ma mai ci ci damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga waɗannan ababen zai dan ragu roko na kenan ma gwamnatin da za ta samu shiga sunana hajiya barira muhammad muna tare muna zaune da 'ya'yanmu ga sunan suna nan kace-kace a gari ba aikin yi wa'yansu ma sun gama makaranta wa'yansu ma suna da digiri sai karya sai a ce za a ɗaukan mana 'ya'ya aiki amma ba abin da ake musu gaskiya na farkon abin da ya kamata su taimaka wa makaranta akan karatun yara domin yara muna bukatan yaran mu duk suna zaune yawanci a gida talauci ya hana mu mu samu mu biya ma ƴaƴayen mu kuɗin makaranta da wanne da tsada abinci mutum zai ji ko mutum yana da yara sun kai goma zai iya biya musu makaranta dole yaran nan ga nan suna ta bol a titi ana kallon su kamar ba manya a gari kamar ba mu da shugabanni karshe yaro idan ya girma sai kawai ku ji yana cewa ni ba wanda ya taimake ni saboda haka ba wani babba abin da yake gani kenan a cikin rayuwa saboda ya tashi a cikin wahala ya girma a cikin wahala manya masu motoci makota ma ba su ma yi taimakon ba suna ganin 'ya'yan namu suna yawo a cikin anguwa babu wanda zai ce tun da ne ina da rufin asiri Allah ya min rufin asiri makoci na ga 'ya'yan shi nan suna ta bol a unguwa ba wanda zai ce bari in ɗauki guda ɗaya in dinga biya mishi makaranta to don haka muke addu'a muke kuma roƙon Allah kuma za mu tsaya da kafafuwanmu mu mu jajirce mu zaɓa kuma muna sa rai Allah zai taimake mu a cikin al'amarinmu. sunana philip nanpon sambo ina aiki ne a barkin ladi a matsayin youth and sports secretary Uh, me kamata a ce in 'yan takarar nan sun ci zaɓe ko da ma wane ne su yi ma matasa kin ga na ɗaya kin ga kamar youth acquisition center batun koyon sana'ai kenan akwai su da yawa ba suna ba ba akwai su amma kayakin da ya kamata na anayin a zo a sa don matasa zo su aikin kin gan babu kin ga zan gina youth center ko action center amma ba a sa kayan aiki ba to me ma nan so a sa kayan aiki kuma a gyara su muhimmancin idan sun yi wannan koyon aikin ga abu za su samu a karshe kin zai taimaka na daya kenan na biyu idan sun samu matasan da suka aiki ai sun yi domin suna son cin gaba ne sai ku duba ku kansu me ne damomin su me ya kamata a yi musu don su ma wata rana su ce eh na yi kokari sai ka kira su ka zo da su ku yi hira da su su gaya maka damun su dan sai ka zaba wani ka za ka yi kai sai ka yi musu kaga wannan sun ganka za su baka daraja kuma za su san cewa eh sun ci murin a zabe da suka yi a matsayina na matashi ina bukatan abubuwa biyar ne a wajen gwamnati na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro domin matashi ya samu tsaro zai iya samun kwanciyar hankali da zai iya nazarin neman abin da zai tafiyar da rayuwarsa ba sai ya tsaya jiran gwamnati ta bashi aiki ba na biyu shine tattalin arziki idan gwamnati za ta bunkasa tattalin arziki ba yoyo a ce dala ya hau ba dala ya soka in za ta iya zona ta gyara tattalin arzikin nan a matsayina na matashi zan ji daɗin tafiyar da rayuwana na uku shine harkokin noma idan gwamnati za ta bunƙasa harkar noma domin duk kasar da take ciyar da kanta abubuwa zai zo mata da sauki na hudu shine fannin ilimi na so gwamnati a gyara fannin ilimi domin aka samu matasa suna da ilimi zai rage gudanar da miyagun ayyuka na biyar yana ƙarƙashin inganta tattalin arziki ne a matsayina na matashi ina roƙon jami'an gwamnati da sauran 'yan siyasa su rika janyo mu matasa suna dora mu akan harkokinsu da suke yi kuma aiki ya fito ba sai a ce sai dan wani wane da wane ba wai sai ka ji ana ɗaukan ayyuka a sirrince ba a dinga budawa 'ya'yan talakawa su ma su dinga samu a matsayina na uwa gaskiya abubuwa da dama da mu iyaye muke so gwamnati da za ta iya mana musamman yanzu abin da ya tunkaro mu na wa karatun jami'a kuɗi wanda a gaskiya mu iyaye muna ganin mu da ba mu da ƙarfi kamar ana nuna mana cewar mu fa ba za su yi karatu ba to gaskiya wannan abu yana ci mana tuwo a ƙwarya domin muna fama ma a wannan marar da abin da zaka ci da lafiya sannan babu abin yi sannan samun ya yi karanci abubuwan rayuwa ya yi tsada to da wanne bawan Allah zai ji gaskiya wannan karin kuɗi da aka yi mana in so samu ne a mayar da shi yadda ike a da din ma yadda ike watakila za ki ga dubu hamsin dubu ɗari to da yaya ake kwagwagwa da za a je a samu balantana yanzu a biya ninka so ɗari biyu ma to muna fata gwamnati za ta duba wannan suna na halliru abdullahi maraya tsohon mai ba gwamnan jihar kaduna shawara akan harkokin addinin musulunci abin da nake so gwamnati ta sa gaba a wannan sabon shekara da za mu shiga matsayina na uba shine a gaskiya harkar tsaro da yawa iyaye mun rasa 'ya'ya mun rasa mata mun rasa maza sanadiyar rashin tsaro da ke addaba ƙasar nan misali ya zuwa yanzu an rasa wajen mutane dubu hamsin da uku da ɗari hudu da sha takwas a wajen shekara bakwai da da wata bakwai da wannan gwamnati take mulki da haka ya kamata a sa tsaro a gaba sannan kuma bayan haka a ɗauki mataki wajen ganin cewa ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa ba ta ƙara shiga yajin aiki ba domin babu shakka rashin ilimi ga al'ummar ƙasa shi ke haifar da matsanancin talauci allah ya sa za a ji kuma a yi amfani da abin da muka bayar shawara Kadan kenan daga cikin ɗimbin matsalolin da suka addabi al'umma a Najeriya da suke hankoran ganin shugabannin da za a zaɓa sun shawo kai. Batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila a kai a cikin shirin ba'iznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji da kuma Halima Abdulra'uf da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi ƙasar Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri madalla a gaida alheri grace abdu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice to ga labaran a takaice Hukumomi a ƙasar Pakistan sun faɗa jiya Laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga bangaren kan iyakar ƙasar Iran da ke tsakanin ƙasashen biyu ya yi sanadin mutuwar sojoji hudu. Sanarwar da rundunar soji ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar Panjgur da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan. Sanarwar ta ce 'yan ta'addan sun yi amfani da ƙasar Iran wajen kai harin kan ayarin motocin jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyakar ƙasar. Wani jirgin helikwafta da ya yi hatsari jiya Laraba a wajen babban birnin ƙasar Ukraine ya kashe akalla mutane sha hudu ciki har da ministan harkokin wajen cikin ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastiki da wasu manyan jami'an ma'aikatar a jirgin da wani yaro a ƙasa. Jami'ai sun ce hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara a Brabari, wata unguwa da ke gabas da Cape. kawo yanzu dai ba a bayyana dalilan da ya sa jirgin helikwaftan ya faɗo a lullumin hazo da safiyar jiya ba ko hatsarin ne ko kuma yana da alaƙa da yaƙi ko da yake a baya-bayan nan ba a samu rahoton faɗa a yankin babban birnin ƙasar ba. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet yalin da mataimakin Premier China Liu sun yi alkawarin yin aiki tare don warware batutuwan da suka shafi kudaden sauyin yanayi da kuma buɗe hanyar tattaunawa tsakanin manyan ƙasashen duniyar biyu masu karfin tattalin arziki. Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin nama na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku hadiza kyare nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu